Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare na na Litinin uku ga watan Rajab, jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha biyu ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in arrabbil rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al-qayyim al-jawziya Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai muna kan shimfiɗan wannan littafi inda mala yake bayyana mana darajar sahabbai cewa su nan sun koyi karatu daga annabi ne bila wasita babu wani tsakaninsu da annabin kai tsaye ne su daga bakin annabi sai kunninsu wani da ba su ba kuma to ya koyi addini ne biwasitatin akwai wasita akwai wani a tsakaninsu malin ya ce wastaulau alal amadi sahabbai sun samu matsayi na ƙoli-ƙoli falatama al'ahadin min al'umma babu wanda daga cikin al'umma wanda zai sa ran wannan matsayi da Allah madaukin sarki ya kai sahabbai ba'adahun fil bayan wucewar sahabbai wani ya ce wai zai cimma matsayin da sahabbai suka taka ba wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa Allah ya ce wa na minhum lamma yalhaqu bihim akwai ‘yan baya da suka zo bayan sahabbai lalle suna tare da su wajen imani amma kuma ba za su cimma su ba walakin al-mubrizu manitta ba'a siratahum wanda ya kama hanyarsu to wanda ma'ana wanda yake ya kama hanyar cin nasara to shine wanda ya kama hanyar da sabai suka bi hanya madaidaiciya waktafa min hajahumul qawim yabin manhajinsu wanda yake tsayayye malin ya ce wal mutakhallifu man adala an tariqihim wanda yake al-mukhallif shine wanda ya kauce ma su. hanya madaidaiciya ya bi zatal yamini wa zatal shimal ya koma yana bin dama da hagu ya bauɗe ma hanya ta ƙwarai malin ya ce fa zalikal munqati'un na'ihun wannan shine almunqati'un ta'ihun wanda aka yanke shi daga hanya kuma ya zama taɓaɓe. fi baida'il mahaliki wa dalal aka bar shi a fage na hallaka da kuma ɓata fa ayyu khaslatin khairun mala yace shin yanzu akwai wata ɗabi'a ta alkhairi lam yasbiqu ilaiha wanda sahabbai ba su riga kowa hawa kanta ba wa ayyu khuttatin rushidin shin akwai wani mataki na shari'a lam yastawlau alaiha wanda sahabbai ba su suka fara mamayanta ba tallahi mala ina rantsuwa da Allah laqad waradu ra'asal ma sahabbai su ne suka kai tsoro ruwan arzikin min ainil hayati na asalin idan ruwan da yake ɓuɓɓugo da rayuwa ta alkhairi, azban safiyan zulala, ruwa wanda yake garai wanda yake fita yake kwarara, to sahabbai ne a bakin wannan kogin su ne suka fara kamfata suka miko ma ‘yan baya. Wa ayyadu ƙawa'idar Islam, sahabbai su ne waɗanda suka ƙarfafi ka'idojin Musulunci. falam yada Uli ahadin ba'dahum maqalan basu bar ma wani wani kowane ne ta cewa wanda zai zo a bayansu ba fatahul quluba bi adalihim suka buɗe zukatan al'umma da adalcin su bil qur'ani ta hanyar karantar da su alqur'ani wal iman da tsaban imani wal kuma suka je suka buɗe birane bil jihadi bis wasinnan suka yi amfani da takubba da kibo da masu wajen tabbatar da al'umma sun tsaya ma addinin Allah a birane wa alƙau ila tabi'ina ma talauƙau min mushmin mushakkatin nubuwa sannan bayan sun ƙoshi sai suka miƙa matabi'ai hasken abin da suka haskako daga hasken annabta khalisan safiyan sun miƙa masa shi gare-gare tar ba abin da ya shiga ya gurɓata shi. Wa kana sanaduhun fihi annabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, su sahabbai isnadinsu madogaransu shine annabi, an jibirila sannan shi daga jibirilu an rabbil alamina, shi kuma daga Allah. sanadan sahihan aliyan wannan isnadi ingantacce ali kenan wa qalu suka ce haza ahadu nabiyyina ilaina wannan shine alƙawari amana ilimin annabin mu da ya bamu gashi min isar muku wa qada hidna ilaykum mu ma da ya bamu to gashi min isar muku da shi wa hazihi wasiyatu rabbina kun ga wannan shine wasiyan ubangijin mu wa farduhu alaina kuma shine abin da ya farlanta a kanmu wa hiya wasiyyatuhu wa farduhu alaikum kuma shine wasiyan Allah da farallan Allah kuma a kanku fajarat tabi'una lahum bi ihsanin ala min hajihim alqawim haka tabi'ai suka bi wannan hanya na sahabbai dodar babu kaucewa sun miƙe akan hanya ta kwarai waqtafu ala atharihim suka ba hanyar su humul mustaqim suka ba hanyar sahabbai hanya madaidaiciya thumma salaka tabi'una thumma salaka tabi'ut tabi'ina hadhal maslakar rashid sannan sai tabi'ut tabi'ina suka bi wannan hanya ta shirya da sahabbai suka dora tabi'ai akai wahudu ila tayyib suka shiri zuwa ga abin da yake shine daidai min alƙauli tun maganan da suka bi shine wanda yake shiryayye wa hudu ila siratul hamid kuma aka shiryar da su zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya abin wa kanu bin nisbati ila man qablahum kama qala asdaqul qa'ilin sai suka zama kaman waɗanda suka gabace su kaman yanda Allah mai gaskiya ya ce thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin kaga ‘yan farko to gayyansu da yawa waɗanda suka ba Allah, amma kaga ‘yan ƙarshe to ‘yan kaɗan aka samu. Sun maja'atil a'immatu min alƙarnin rabi' sannan shugabannin musulunci suka zo tun da ƙarni na hudu, al fi ihidar riwaya ta yi su ne waɗanda suke masu falalan nan, kairin nasu ƙarni, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yaluna su ne alqarnur rabi almufaddali waɗanda aka fifita falalansu sai malai fi ihidar riwayataini ta yi ni don ɗaya daga cikin ruwaya ta ce ƙarni uku wata ruwaya ta ce ƙarni hudu jama'a kuna fahimtar wannan bayanin kawai bai buƙatan wani sharhi ne mai tsawo ana nuna mu ga yadda annabi ya karantar da sahabbai suka koshi da shiriya da ilimi su kuma suka miƙo ma tabi'ai suka sha suka koshi suka miƙo ma atba'u tabi'ina su ma haka mala ce har zuwa ga taba'ul atba'u tabi'ina kun gano wannan da kyau ku kama thabata fi sahih kamar yadda ya tabbata cikin bukhari min hadisi abi sa'idin Wabni Mas'udin, abi Hurera wa Aisha wa Imrana Buna Husseinin, ka ji masu abin da abinsu, Ibn Alqayyim, ɗalibin Ibn Taimiyya, in na ga hadisi kenan. Fasalau ala a tsari himmete sai suka bambanta take-taken annabi da sahabbai tabi'ai da tabi'u, tabi'u na hakadai-hakadai babu kaucewa. waqtabasu hadha amri an mishkatihim iktibasan su ma suka ɗoɗana daga hasken waɗannan sahabbai da tabi'ai suka shiri da shiryen da waɗancan su ma suka shirya ƙarƙashin shi wa kana dinullahi subhanahu ajallu fi sudurihim waɗannan bayan Allah addinin Allah shine mafi ɗaukaka mafi kima da matsayi a cikin zukatansu wa a'azama fi nufusihim kuma shine mafi girma a cikin rayukansu min an yuqaddimu alaihi ra'ayan ba sa gabatar da ra'ayinsu ko ra'ayin kowa akan wannan addini na Allah aw ma'aqulan ko wani hankali da wani tunani na wani aw taqalidan ko si taqalidanci da wani aw qiyasan ko wani yo masu kiyasi. wai su aji addinin Allah sun fi ƙarfin haka ba sa yi jama kun ji fa da ake sa a ɗaura ku a kai idan za ka ba hanyar da annabi da sahabbai da tabi'ai suka bi to kaji addinin Allah shi zai zama a jallafi su dorik fi sadarika shi ne mafi ɗaukaka a ranka kuma shi ne mafi girma ba sa gabatar da ra'ayinsu ko ra'ayin kowa akan addinin Allah ko wani abin da za a ce ka kalla a hankalce ma ko su koyi da wani ko su ɗauki ƙiyasin wani wallahi ba sa yi ina mamakin wai da hankalinka wani sai zo maka da abin da ya saba ma shari'a wai kana gudun kan ran shi ya ɓaci wai ba za ka saba mashi ba sai ka yi ta tafiya a haka sai ka ce shi ya yi ka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko yasa wallahi a duniyar nan ba wanda ba za mu iya rabuwa da shi ba kan wannan addinin Allah ya shiryar da mu Bala ya ce, Fattara lahumus sana'ul Hassan fil alamina, wannan ya sa yabo na ƙwarai ya bazu a ko'ina har suna suka dinga banza suna jinjina masu, ana cewa sa'abai sai ka ji masoya Allah na jinjinan ban girma, haka tabiya haka wanda suka biyo bayansu. Waje alallahu subhanahu lahum lisana sirikin fil akhirina Allah ya sa harshe na ƙwarai mai yaban arziki ya ta yabansu a tawagan ƙarshe sun masara ala atharihim ra'ilil awwal min atba'ihim sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya biyo a bayansu gayyan farko da suka zo na bayansu kaga daga naka fara samun matsala yasa malai ce ra'il al-awwal ra'ilul awwalu gayyan farko min atba'ihim daga cikin mabiyansu wa daraju alamin hajihim su ne wanda suka bi take-taken su almuwaffaquna min ashiya'ihim waɗanda aka yi masa gamdakatar daga cikin gayyansu zahidina fit ta'assubi Rijal, waɗanda suka nisanci ta'assubanci cewa mu mabiya wani ne mu kaza ba sa ta'assubanci waqifina ma'al hujjati wal istidlali suna tsayawa ne inda hujja da dalili yake yasiruna ma'al haqqi suna tafiya duk inda gaskiya take ai duk inda gaskiya ta kaɗa nan suke waraka ibuhu da inda gayya da ayarin 'yan gaskiya suke su a nan suke koda ko ƙabilansu ta saba ma wannan koda ƙungiya ta saba ma wannan koda ɗarika ta saba ma wannan ko da mazabi ya saba ma wannan ko da abokai da aminan zaman tare sun saba da wannan wa yastaqilluna ma'a sawabi kuma suna tsayawa su kadai istiqlalan in dai suna kan daidai ne haisu taqallat madaribuhu duk inda gaskiya ya tafi ko da kai kadai za tsaya su yi istiqlali akan abin da yake shine daidai ba a ce maka inda baki ya karkata nan ya muke zubar da yamu waye baki yake zubar da yamu in ka shiga gare ka kowa da bindi kai ma tsinka ka jona kun san irin wannan maganar banzan da ake faɗi ko suna istiqlali ko da su kaɗai za su tsaya kan abu jama'a ku rika rabuwa da mu don Allah mu tsaya kan abin da yake shine daidai bayan da za mutane sun ɗauko abubuwa na banza na ɓanna a ce wadan za a lallashi wani wai abu banna wadan a kai kar Allah nuna mana haka muna rayi. a bar addini a bar gaskiya a sai dai shi wanda ya zo da ɓanna a haɗa a yaƙai ya bar wannan abin dole amma ba wai a lallashe shi ba duk ɗan bid'a ba a lallashin shi ba a bashi baki dole ya bari ne kawai in ba ka za ku je lahira za ku yi za accounting za ku yi lissafi na wannan shirin da kuka yi malin sai yake cewa wa idza badalahum dalil duk lokacin da dalili ya bayyana masu bi ukhdatihi da hujjojin shi tsaru ilaihi za su tashin goron zabi zuwa ga wannan dalilin mala ya ce zarafati wujidanan za su tafi gaba ɗaya su je su farbazu a farbajin dalili kawai ne wannan dalili suke nema ba shirme ba wa iza da ahumar rasul ila amrin duk lokacin da aka ce ga hadisi daga annabi in tadabu ilaihi za su zabara zuwa ga wannan wala yas'alunahu amma qala burhanan in annabi ne aka ce ya ce ba sa cewa wa ya taba aiki da shi suwa suke kan wannan abu annabi ya faɗa can za su tafi jama'a mu daban su daban fa namu ba irin nasu bane kun gano wannan da kyau ko wai annabi ya faɗi magana sai ya ce wai wani malami yake ka tsine maka albarka in ba za ka shirye ba annabin ne zai faɗi magana kana son wai wani malami sai ya sa hannu zai aiki da maganar annabi kai arnan ina ne jama'a mun gano wannan da ke ku. yau malamin banza ana maka maganar manzan Allah wai kana ce mana wai malamai ba kar Allah ya sa su dauka malaman duk sun zama ulama ubani Isra'ila ana gaya maka manzan Allah ya ce wai kana cewa wai malamai ba su aiki da maganganun ba inna Allah ya tsine masa albarka kuna bata mutane rai duk wanda ya saba maganar annaba ba mu ne ke tsine mai ba annabawa Allah ke sa su tsine mai albarka da annabawa na nan su za su tsine mai albarka ba mu ba lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika a sau wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an karin fa'aluhu la isa ma kanu yaf'aluna wannan tsinuwan ba mu ne muka ɗauke ta ba wai a ce wai annabi ya ce wai sai a ce malamai wani malami ya ɗauka kar Allah ya sa su yi aiki da ita Jama'a muna gano wannan da ke ku ana ce muku annabi ya ce kuna tambayan mu Wai da waye da waye suka aiki da ba kowa shi kaɗai ya aiki da ita sai mu ga irin shi a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha duba gani duk duniya an taba irin manzon Allah ne a zamanin da da can can an yi manzan Allah a waɗanda za zo a nan nan ƙarshe an yi manzan Allah haka na cewa wai akwai wai wani malami ya yake da shi ulama'u ni isra'ila ne za su yi aiki jama muna fahimtar wannan da kyau ko baka ji abin da alfazazi ya ce ba zaru kulla qaulin inda kauli muhammadi maganan kowa kai watsi da ita inda aka ce gani manzan Allah fama aminin fi dinihi ka mugamiri yo wanda yake da aminci cikin addini zai ɗaya da wanda yake kantafi ya kamata jama'a ku natsu in aka ce annabi ya ce to an zo sidratul muntaha magariyan tikewa magana ya ƙare amma cewa manzan Allah ya ce wai dawa dawa suke aiki da magana manzan Allah ka ji kai ko magana annabin ai in an ce magana manzan ana cewa manzan Allah ya ce to kuma sun waura Allah ya sa mu dace ai sai an maimaita wannan wa iza da'ahumur rasulu in annabi ya kira su inna ma kana qaulal mu'minina iza du'u ila llahi wa rasulihi kuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'ana kaji mu'mine kenan amma duk wanda ba mumini ba zai ce wa to baki da shi duk duniya na ana da shi wani ga yana magana malam gaba ɗaya sai baka tausayi ka ji dama wannan da kake ganin shi kamar malami ashe ba malami ba ne kaman ya gane ashe bai gane ba Kamar waye ne ashe dahumi ne ana cewa ka manzan Allah ci ga cewa yake da shi sai ce ila amrin in tadabu ilaihi nan za ga sun zabura zuwa ga umarnin annabi wala yas'alunahu amma qala burhana ba sa tambayan akan duk abin da annabi ya faɗi mai dalilin ga kai manzan Allah wa nususuhu ajallu min na nassosin hadisan annabi su ne mafi ɗaukaka da matsayi a cikin rayukansu wa a'azamu min nufi nufusihim min an yi yuqaddimu alaiha qawla ahadin minan nas jama'a kun ji ku malam yace wa nususuhu nassoshi da suka zo daga annabi a ajallu fi durihim sun fi daraja da kima a cikin rayukansu wa a a'azamu fi mu kuma shine mafi ɗaukaka a rayukansu min an yi yuqaddimu alaiha ƙaula ahadin minan nas ba sa gabatar da maganan kowa kowa daga cikin mutane akan maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyar ra'ayin ko su ci karo da maganan annabi da wani ra'ayi au kiyasin ko wani kiyasi so bayan Allah na ƙware kaji yadda suke kan mu muke yasa kada wanda <clears throat> ya riga bata mu shi lokaci waya ce zai hada kanmu da waɗannan mutanen ba zai taɓa yiwuwa ba sai sun zama irinmu don ba za mu lalace mu mu zama irinsu ba mun gano wannan in annabi fa ya faɗi magana mu ba ma tambayan wai waye aiki da wannan mazabin waye mu dama ba ma ruwanmu da mazaban ba mu mazabin ka ce mana annabi ɗariƙan muka ce mana annabi ƙungiyar muka ce mana annabi ra'ayin muka ce mana annabi kawai shi kenan ka gama da mu amma kawai sai a zo wai ana magana wai sai a ce to wannan hadisin waye aiki da shi ba kowa annabi ne shi kadai yayi shi kadai yayi sai me bayyana mana kiyayyen ku da gidan annabta ku bayyana mu ji ashe dama muna kallon ku da rigar musulunci ashe ku makiya manzon Allah ne ana ce maka manzan Allah ya aiki manzan Allah ya ce ayi kaza wai kana cewa wai wani wani ya ce kaza nan nan dan fodiyo ya rubuta hidayatul tullabi ila tariqis sawabi yake cewa in hadisi ya tabbata la yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran shi mazhabi ga kowa ko ba wanda ya taba aiki da shi wannan hujja ne shi da Allah ya aiko yanzu annabi yana da wani supervisor supervisor ne da yake supervision din aikin shi da sai in wancan ya ce aikin yayi sannan hadisin manzan Allah yayi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa kowa ya natsu jama'a ba abin da ya dame mu wai mazabin wani ta ce kar Allah ya sa da ce mazabi dan mu aka yi kun gano wannan da kyau ko hadisi ne kawai annabi ya yi dan mu ba mu bin mazabin kowa jama'a duk duniyar nan ku riga gaya masa karara mu ba mu zagi masu mazhaba ba ba mu zagi mazhaba ba amma ba za mu yi ba me yasa ba za mu yi ba saboda ba dan mu aka yi ba me aka yi dan mu alkitabu wa sunna ala fahamis salaf wannan ne kawai aka yi dan mu kawai zai na ɓata maka su lokaci ai kun yi kaza mu maza mu bata ɗauki wannan ba kar Allah sa ta ɗauka abin da ya wahalar da mutanen kenan mutane suna faɗa muku abin da suke a kai kuna ji amma saboda humanci kun kasa ganewa yanzu misali muna yin sallan juma'a da hantsi sai a zo sai a ce wai ai malikiya ba ɗauka ba kar Allah ya sa ta ɗauka <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ko to ina ruwanmu da malikiya ta ɗauka ko ba ta ɗauka ba ba dai yana da tushe daga annabi ba to mu ba kaji mu ana ce wani manzan Allah ya ce kenan la mu au ariduhu bi ra'ayin au qiyasin ba ruwan mu da wani wannan ku daina bata ma kanku lokaci jama'a wallahi in kuka ga muna aiki ko in ba za ka iya ba Ko ka ja baya duk wata shawara da za ka bada billahi lazi ba a madadin mu kake yi ba kuma duk wata doka da kowa zai bada dokan banza ce wanda 'yan banza suka faɗe ta kuma billahi lazi ba za mu bi ta ba ya kamata ku gano wannan wallahi ba za mu bi dokan kowaye ba jama'a mu ba wani mai kima idan mu sai wanda ya bi manzon Allah billahi azim gara mu girma, girmama gattai mai kwasan kashi da duk wani mai girman da kuke ganin shi da girma in ya saki ya ci karo da hadisin manzon Allah jama'a mun gano wannan shi sa mutane wai har yau ba su fahimce mu ba mun ce mu salafiya ne mun ce mu salafiya ne wai me kuke son mu ce muku sai ku je ku bincika in ba ku gane mu ba ku bincika su salaf ɗin da muke koyi da su ya suka yi kun ji su nan ne fa waɗannan su ne salaf mu ko mu ne salafiya yanzu ka ji siffan waɗanda muke koyi da su in aka ce masa annabi ya ce ko fa magana ya ƙare har ra'ayin mu ba ma bi to kuma ra'ayinka ka san baka isa mu bika ka ba shin da ni da san ra'ayina ya fi ra'ayinku duka to amma na aje na wani bi na annabi to wallahi na kama sai ka aje ka na annabi in ko ba ka ba ka rabu da mu mai aikin mu yanda muka gamsu kai kuma gaje kai naka akwai ranar ƙin dillanci ranar da za mu haɗu a lahira a gaban Allah yau mana da unasin bi imamihim ranar da za a kira kowa da littafinsu za mu gana ku littafin mu dai alkitabu wa sunna ala fahimin rasulullah to ku kuma ku littafin ba mu san shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi ba mu san shi ba shi yasa ku daina bata mu kanku lokaci in aka ce mana annabi ko to ba ma cewa to wani malami ne ya ce kaza in kana neman malamai sun ce kaza ba abin da malamai ba su yi sabani akan shi ba in kuma akwai abin da ba a sami sabani ba kawo shi jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu lokacin da ake maganar sallan juma'a karfe tara bara dan buga misali akan ta kafin a wuce sai wani zai ce mu ala gafar ta malam ku kuna son ku kawo sabani ne ce mu muka fara kawo sabani mu muka fara kawo sabani sabani tun yaushe ake yin shi na ce sai yake ce mu kaga malaman da aka zauna da su a fada ai gaba ɗaya kansa a haɗe yake yance ƙarya kake yi Kansa ba hade yake ba sani khalifa ɗan dariƙa ne mun gano wannan da ke ku, sarkin ma ɗan ɗarika ne baban Tini da sani yakubu su kuma ‘yan izala ne a wajen baban Tini da sani yakubu ‘yan ɗariƙa arna ne saboda duk wanda ya shiga zai limanci cikin biyun can ba za su bi shi sallah ba in kuma za su bi shi a ce masaniya kube kulla masallatan juma'in shi na izala da ya buɗe a cikin gari a dawo na sarki kuma sannan in aka matsa gaba ƙanin saniya kuma zagzaki ɗan shi'a ne zazzaki ba zai ba saniya ko ba saniya ko ba zai ba zazzaki ba don me za ka ce mana cewa wai kai a haɗe yake wai babu saɓani ga saɓani ƙarara ɗan izala na ce ma ɗan ɗari ga kafiri jawa mun gano wannan da kyau ko to wai ya suka haɗa kai ne ce Kur'ani ya faɗa da wa qalatul yahudu laysatin nasara ala shay'in wa nasara laysat al-yahud ala shay'in wa kitab haka suke ta zagi amma lokacin da gaskiya ya zo musu su ga gaskiya karara sai suka wasu suka haɗa kai domin an samu aduwul mushtarak makiyin da za a yi mataran dangi sai suka kuma suka ce lan hulal jannata illa man kana hudan au nasara sai Allah ya masa radda yace tilka amanihum ana nan dai a kai qul hatu burhanakum in kuntum sadikin dole sai sun kawo dalili ina ta mun gano wannan da kyau dole sai an kawo hujja ba hujja kawai sai ka ja baki kai mutane shiru in ba ka ba ko mu tona maka asiri cikin jama'a to da ya gaya mu wannan sai in ce to bari in dauko maka mu ta Imam Malik sai in dauko mu wadda sai in dauko hadisin da yake babu waqatul juma'a Asare ne guda biyu su kaɗai maluku ya kawo kan lokacin sallan juma'a kuma lokacin da safe ya kawo <laughs> jama'a mun gano wannan na kasa gano wai waɗannan tsinannun malikiya wani irin malikiya suke gashi na cikin muwaɗa ka tsine masa albarka ba wani hadis bila haraj da ba su da gaskiya gashi na cikin muwaɗa wai zai ce wai ai in ka lura wannan duma an shimfiɗa ta a cikin masallaci ne masallacin annabi da rufi ne yara da ake karantarwa 'yan islamiyya sira an karantar da su masallacin annabi yana da rufi ne na kaban dabino har ma wata da aka yi ruwa rufin ya bude ruwa ya shigo annabi ya sujada a kan me a goshin shi wa kuwa irin daƙiƙai ne wawaye jama mun gano wannan da kyau ku a daƙiƙancin ma mutum ya zama dolo a daƙiƙancin ma na ce wannan ɗin fisa na buna abi ɗalibin aka ce kana tuttaro ila jidaril masjidil garbi ana shimfiɗa ta a bangon masallacin yamma in ma suka ce to ai an shimfiɗa a cikin masallaci ne ba a wajen masallaci ba in aka shimfiɗa ta ila jidaril masjidil garbi to still dai da duman nan rana ba zai rufe ta ba sai ta tafi za ta faɗi sai rana za ta faɗi kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko so da in aka ce an shimfiɗa ta a bangon masallacin yamma in rana ta bullo ta zawali ba yanda za a yi ba yanda za a yi da duman nan ta rufu mun gano wannan da kyau ko ruwa a yi inuwa ya rufe ta cin da in rana ya fito daga safe bangon gabas ne inuwa zai fito mun gano wannan da kyau ko sannan bangon yamma inuwan zai tafi baya kaga da duma tana nan cikin rana in dan wannan ranar ta tafi gabas ta tafi kudu arewa inuwa na ina arewa in te arewa inuwa na ina kudu in rana ta tafi za ta faɗi can wajen karfe biyar sannan inuwa zai komo jikin wannan daddumar kenan ashe ba a yin sallan juma'a a bisa wannan ra'ayi nasa sai yaushe sai rana ta tafi za ta faɗi kaga daƙiƙai ba su da fahimta gaba ɗaya yanzu wannan ma fa taimakon su muka yi da wannan misalin amma ana shimfiɗa wannan da duman ne a yammacin masallaci bangon yamma idan rana ta fito karfe tara ta haska masallaci sai bangon yamma inuwa sai ya fita sai ya rufe wannan masallaci wannan da duma sai umar ya fito ya tara sabon annabi kaf sai ya musulmancin sallan juma da karfe tara mun gano wannan da kyau ko a lokacin haka fa ake wannan sallan fa shine mai ruwa yake cewa bayan sallan juma'a muke komawa gida sannan sai mime fanakilu kailata duha wannan shine dalla-dalla ke na wasu a ah, ai sun jinkirta baccin safe ne sai da azar suka je suka yi sai ka kawo a cikin wannan hadisa in ba ka ba ka zindiki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan an faɗi a gurguje ne za zo sanda za mu yi raddin maganganun duka ai sun yi da ‘ya'ya sai mun tallata su mun bayyana daƙiƙancinsu da jahilcinsu zariyan da ake cewa birnin ilimi ku ga irin malaman subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum